يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin a tashil li'ulumi tanzil a cikinsa na malam ibn juzai al-kalbi a lokacin irin wannan safiyar asabar yau muna asabar sha shida ga watan rabi'u sha shida ko ko tara tara ga watan rabi'ul awwal na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan goma na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya uh, wannan shine karatunmu na talatin da uku ko da hudu wannan shine karatunmu na talatin da hudu kuma har yanzu muna karatu a cikin al da malam ya kawo mun ce ya kasa ta kashi biyu akwai muqaddima ta farko bayani cikin abin da ya shafi ulumul qur'an muqaddima ta biyu cikin fassarar kalmomi na alqur'ani musamman waɗanda suke yawan maimaituwa su ma ya tara mana su ya kama mana su ala hasbil huruful hijaiya kuma mun ɗauko su ɗaya bayan ɗaya ina ga har mun zo harfin dal ko mun gama harfin dal ko za mu shiga harfin dal na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حرف الدال ذكر له أربعة معاني ذكر النسيان والذكر باللسان والقرآن به والقرآن ومنه نزلنا الذكر والشعر والمذكر مبتعد منه مفعله مذكر مفعله مفعله مفعل من الذكر نعم malam ya ce harfin zal harafin zal, kalma ta farko da ya kama na karkashin harafin zal, ma'ana cikin kalmomin da suka fara da harafin zal ita ce kalmata zikir zikir masdar ne na zakara ya zukuru zikiran aga zikiran shine masdar fi ilmadinsa zakara mudari'insa ya zukuru amurinsa uzukur wazukuris marabbika hakanan ismul fa'il ɗinsa shine zakir kamar wazakirin Allah kasiran wazakirat ismul maf'ul shine al-mazkuru to shine ka mana cewa wannan kalma ta zakara yazkuru zikiran tana zuwa da ma'anoni guda hudu ma'ana ta farko ita ce ziddun nisiya aka sammantuwa kamance sai ka tuna an gane idan kai ka tuna da kanka to ka tuno shine zakara an gane ko zakara ya tuna da kansa haka hakanan ifta'alansa kaman wadda kara ba'da ummati wadda kara asalinsa waf shi ne shine ifta'ala an gane sai aka mai da dalun ɗin ta zama dal sai aka yi man zalifi dal sai zama Wadda Kara. amma asalinsa takara to wannan duk ma'anar fatinawa zakara kaza wazukur abdana dauda ka tuno ka tuna da abbawan mu Dawuda, haka kalmar take sai ma'ana ta biyu shine azzikru bil lisan ambato da harshe ka ambaci Allah ka ce subhanallah sai a ce ka ambaci Allah alhamdulillah kai zikiri ka ambaci Allah an gane ce wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa ma'ana ku yawaita ambatan Allah harshen ku tare da girmamawa da kuma tsarkake shi daga dukkan aibobi to wannan shine ma'ana ta biyu shine azzikru bil lisani sai ma'ana ta uku shine alquran kamar da Allah ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra kaga alquran Allah ya sanya masa suna zikir saboda ana ambatan Allah da shi yace wal qur'ani dhikri na rantsuwa da alkur'ani ma'abocin ambato hakanan kalma'ana ta hudu shine asharaf asharaf daukaka suna fassara inda Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum da cewa fihi sharafukum an gane ne yana cewa menene eh, akwai da ke faɗa suratul anbiya nan ma ambaci eh, zikita man fihi zikrukum haka ne wa innahu la zikrul laka ita ce ɗaya ta surata zukhruf wa innahu la zikrul laka wa liqaumika haka nan kadan zalna ilaikum kitaban fihi zikrukum to wannan da sun fasara cewa zikrukum ai sharafukum da ɗaukaka ku da kuma matsayi da a dinga jin ku to shine zikir shine shara yace haka nan zikir yana muzakkir shi kuma muzakirun mufa'il kaga mufa'il da kasrar fa'ainun shine ismul fa'il na Zakara. an gane ko Zakara ya tunasar Zakiru yana tunasarwa kamar da Allah ke cewa wa zakir bil qur'ani wa zakir ka tunasar da alqur'ani kaga kenan zakara tunasarwa in sa Zakiru. Mastar ɗinsa ta zikiran, zakara yi zakiru ta zakiran ismul fa'il shine muzakkir an gane ko ismul maf'ul kuma muzakkar to haka ismul fa'il muzakkir shine Muzakir mufailun min az-zikri kamar da Allah ke cewa an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra kaga tuzakkira tufaila to da haka wannan shi ne to wannan su ne kalmomi da tasarrufar da malaika mana na bayanin ma'ana har kalmar zikir sai kalma ta gaba ita ce kalmar zunub na na na a ba shi wani wannan ita ce daga nan zana ilaikun fi shi zikirku ita ce ta biya in waccan kuma wa inna hula zikirun laka amma bal أتيناهم bi zikrihim shi ma na iya daukan wannan ma'ana جمع ذنب وبالفتح النصيب مثل ذنوب أصحابه أي نصيب من العذاب والذنوب أيضا التنبو نعم sai kalmar zunub ita ce kalma ta biyu da malai kama da karkashin harafin zal ma'ana karkashin kalmomin da suka fara da harafin zal ita ce kalmar zunub kalmar zunub ya ce bi zal idan an karanta ta bi zammin zal an gane ya ce bi zunubihim ya ce to ma'anarta jam'u zambin jam'i ne na zam zam shine zunubi zunub shine zunubai ya ce in ya zo bi ma'ana zam shine zam shine zunubi kaga bai fassara maka ba saboda zam sananne ne kamar da Allah ya ce da alaihim rabbuhum bi zambihim fa kullan kazina bi zambihi da zunubansa wannan idan an yi zunub kenan in an ce zam zunub jam'insa sa zunub wa bil fathi an-nasib idan kuma an ce zanu shine an-nasib rabo ya kawo ya ce wa minhu daga cikin zuwan al-zanubu bi ma'ana rabo ba zanubi ba inda Allah yake cewa wa inna na zalamu zanuban misla zanubi ashabi cewa waɗanda suka kafarta suna da rabo irin rabon muta ƴan uwansu sahibansu to ka ganin nan tun tunda ta zo da fathar zal ma'anar ta rabo ba ma'anar ta ba yace ai mislu zanubi ashabi mai nasiban min al'azabi suna da rabo na daga azaba irin rabon da magabatan su ke da shi Ya yace zanubi aidan addalu hakanan azzanubu yana zuwa da addalu guga ana ce da ita zanu an gane wasu na cewa daga nan aka samu kalmar zanu na rabo saboda in ka jefa guga za ta ɗebo maka wani rabo daga cikin ruwa to haka nan wa ina na zalamu zanuban shi ma suna da wani rabo an gane to wannan kin ya zo a hadisi zanubi ma'ana kuga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace yayi mafarki cewa yayi mafarkin ya ja ruwa ya ja ruwa da guga sosai ya shayar da mutane sai ajiye guga sai abubakar ya karba sai ya ja ja biyu sai ya aji ya ce wa fi nazrihi za'afu cikin jansa akwai rauni ya ce fa aka zaha umar sai umar ya karɓi wannan gugar sai ya ja ya ce fasta halata zarban sai ta rikida gugar ta zama ta ƙatuwar guga ya ce ya dinga jihauwa har sai da ya shayar da mutane suka ƙoshi sosai za ka ce ta rasulullahi ma awwalta mai ka fassara wannan mafarki sai ya ce ya fassara ta da khilafa sabi ce na mazu sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya yi mafarki abin zai auku na eh, khilafa Allah ya sanar da shi kuma ya faɗa kuma abin ya zo ya auku kamar yadda ya faɗa sai na bakar radiyallahu an ya shekara biyu sai na wanda ya zo shekara goma sannan kuma iya lokacinsa aka samu yaduwar musulunci wurare daban-daban to mahallin shahid annabi ya amfani da kalmar zanu ya ce abakar ya jawo zanubai ne zanubai ne shi ne eh, guga biyu to da aka zanubin yana zuwa bi ma'anar guga wannan eh, sai ina shi ke nan go zanubin aidan addalu shi nan sai zibhun na zibhun inda Allah ke cewa fadainahu bi zibhin azim da haka zifun da kasarar zal mala ya ce shi ne almazubuhu abin yanka da haka abin da ake yankawa ko abin da za a yanka shi ne azzibuhu shi kuma bilfatin an ce azzabuhu shi masdar ne zabaha ya yanka zubahu yana yankawa azzabuhu shi ne yanka amma azzibuhu shi kuma abin yankawa an gane bambancin su ko shi yasa nan yace ar-ribhu al-mazbuhu kaga mazbuhu maf'ulun ala wazni maf'ulun shine ismul maf'ul na zabaha yazbahu an yanka zabihu mai yanka al-mazbuhu abinda aka yanka to zabahu shi kuma master sai kalma ta gaba kalmar zara'a ma'anar ta khalaqa wa nashara kamar da ce fadiru samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al an'ami azwaja yazra'ukum fihi yazra'ukum yana halitta da haka zara'a bi ma'ana khalaqa wa nashara ya halitta kuma ya yada kamar da yake cewa nasu taqu zai alladhi kun min nafsin wahidatin wa min ha zawjaha wa min minhuma Ka gana hada kalmomin guda biyu khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zauja, wa basta minhuma kaga basta yadawa to an ce zara'a ita ta haɗa ma'anar khalaqa da kuma basta shine nashara an gane yace khalaqa wa nashara halitta tare da yaɗawa ita ake kira zara'a sai kalma ta gaba mudallatul 'abad من الدين بفتح الثاني ومنه ذللناها له ورجل ذليل من الذل بالظن ذللت قلوبها اي اذنيت كلمة غلول yace da alari da lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha kaga ja'ala lakum al-arda zalulan me ake nufi da ma'anar zalulan shine muzallalatan wacce aka hore aka sauƙaƙa ta aka ba ku dama aka ba ku iko to dai na cikin tazlil shine ba ku iko yace lil eh, lil ko muzallalatan lil amal abinda aka hore maka shi domin kai aiki da shi to shi ake kira zalulu sai yace minar zilli ko minar zilli daga azil. Shi ne a taskir ko min wa minhu zallalna Haka nan a cikin ta ce wa zallalna min faminha raqubuhum wa min minha akulu kaga zallalna lahum muka kore musu ita abinda ya gabata shi ne dabbobi ko inda yake cewa wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa ja'alna lahum وخلقنا لهم فيها من مثل ما يركبون وخلقنا لهم من مثله والنشين محل الشاهد وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون من ركي ذريئة daga alfulk shine jirgin ruwa sai ce wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkab sai muka halatta musu daga irin wannan jirgin ruwan abinda suke hawa wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun ko wa inna sha'anukum fala sharika lahu wa lahum yanzurun a ina ke cewa zallulna halahum aw lam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina ko an'aman yawa an'aman fa hum laha maliku wa zallalna halahum Allah ce ta mana an'am sai kuma ya hore mana sai ya sauƙaƙa ta gare mu kaga da bayan zinirin Allah bayan da za a yi a kira jikinka ka iya tankwasa raƙumi haka raƙumi na da ƙarfin gaske amma sai ga ɗan ƙaramin yaro ba ma kai ba ba ɗan ƙaramin yaro zai rike akalar raƙumi sai ta tafiya da shi ya juyar da shi inda yake so ga shi ɗan ƙarami ga wannan na da girman gaske to wannan da yana cikin tasiri shine zallallaha lahu to wannan shine kalmar zalul daga azil shine ma'anarta muzallalatan wacce aka kore lil yace kuma wa rajulun zalul shi ko zalulu kaga da dan muzzal shi wancan zalilu ko eh, wannan kuma zalulu idan an ce rajulun zalulu shi kuma mina zulli bi dhammi na kaskanci an ce rajulun zalilu kaskantacce ne zalilu Mina zulli eh, shi daga zul shi kuma zul ɗinsa bi shi wancan zil bil kasri wannan kuma az-zulli bi shi ne na kaskanci wancan kuma az-zilli bil kasri na horewa idan ce ƙasa zalulun ana nufin wacce aka hore idan ce mutum zalilun ana nufin kaskantacce shi yasa ya ce mina zulli biddambi can inda Allah yake cewa wa zulli lat qutufuha tazlila kaga zulli lat qutufuha yace ma'anar zulli lat ai udniyat a gane ko udaniyatan alaihim zilaluha wa zulli lat ta tazlila yace ma'anar zullilat qutufuha udniyat daniyatun alaihim zilaluha zilal shine inuwa ma'ana inuwar aljanna daniya kusa take an saukar da ita kusa ga masu shanta sannan kuma wa zullilat qutufuha abin eh, amfaninta kayan marmari shine qutuf abin tsinka shi kuma an kusantar da shi shi ma zullilat an kusantar da shi wa zullilar kutufu ya ce to kutufu ha ma'anar ta sai kalma ta gaba alƙan jam'u zikan an gane zikan shi ne wuya fahiyar ilal alƙani an gane wajen na ji alnafi a anaƙihim a galalan fahiyar ilal an sanya musu uh, wannan sarkoki ko maruruwa wuyansu ta kai zuwa ga zikin an gane shi ne mai koshi fahim mukmahuna ta inda ba sa iya daga kai mukmahun wanda bai iya daga kai kan shi haka yake idan wuya ya dagu kaga bai daguwa to shine fahim mukmahuna to da kama mahallin shahid azqan jam'u zikin wannan shi ne kalmomi da ya kawo mana karkashin harfin zal sai ta fi harafi na gaba shine harfin ra ورد له أربعة معاني الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر na harafi na gaba shine harfin ra sannan ƙarƙashin harfin ra kalma ta farko da ya kama da ita ce kalma ta rab yace kalmatu rab lahu arba'atu ma'ani tana da ma'anoni guda hudu al ilahu shine Allah saboda kalma ce da aka samu ta daga rabba yurabbi masar ɗinsa ne tarbiyyatan. Na kuma kalmar tarbiyya a ce an yi wa mutum tarbiyya an samu ta ne daga kalmar rabba yurabbi rabba yurabbi ne tanadi yi wa mutum tanadi da abin da yake nema da abin da yake so da abin da zai kai shi zuwa ga kamala ka tanadi mutum ya kai kamala ga hankali ya kai kamala ga kiran jiki ya kai kamala da duk wani abu da ake bukata to wannan shi ake kira tarbiyya to Allah ta'ala shine rabba khalqahu ke wa bayinsa tarbiyya shike ba su abinci shike hore musu lafiya shike hore musu abin da suke bukata to wannan shine tarbiyya wannan daga wannan ma'ana aka samu sunan Allah ar-rabbu shi yasa shi daga cikin ma'anarta al-ilahu al-ilahu shine abin bauta to da haka Allah wanda ya waɗannan abubuwa shi kaɗai ya cancanci bauta hakanan arrabu yana zuwa bi da sayi shugaba sai a ce da shi rab an gane kamar yadda ya zo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da alamar tashin alkiyama ya ce an da amatu rabbata baiwa ta haifi ubangijinta ma'ana mai gidanta kaga kenan rabbata sayyida haka nan sun fassara faɗin Allah da kisar annabi Yusuf da ya ce ƙala ma'azallah hu rabbi ahsana maswaya kaga hu rabbi wasu ka ce yana nufin Allah saboda Allah ne an rab cewa a'a ba zan yi ba haka na saba ma ubangiji na kuma ubangijin nan nawa sana masu waya shi ya kyautata min guni shi ya bani ni'ima ya bani komai da ku. wasu malaman fasara suka ce rabbi a nan ana nufin shi mijin mata saboda mai gidansa ne da haka innahu rabbi ai mai gidana ne ahsana masuwa ya kyautata mazauni na almasuwa shine matsuguni to kaga kenan rabb yana zuwa bi ma'anar sayyid wal malik haka nan mamallakin abu shi ma ana kiran shi rabbu an gane ko Allah shine rabbu kulli shay'in bi ma'ana maliku haka nan wal muslihu lil amri mai inganta al'amari ana kiran shi rabb to kaga da waɗannan ma'ana Allah shine mahalicci kuma Allah shi ne mai inganta al'amura gaba ɗaya shi ke gudanar da su sannan Allah shi ne maliku kulli shai'in. to da kaga duk waɗannan ma'anoni sun tabbata ga Allah shi ne an rabu hakikatan amma idan an ce ma wani rab to ana nufin rabu ne na wani abu shi sake ba kaji an ce rabu dari rabbul mali an gane ba tafi fikin za ka yi ta gani rabu dari da rabbul mali to wannan sai an jingina amma an bar shi mutsalar rabu to wannan shine Allah wallahu alam sai kalma ta gaba rabbul balaga ana cewa rabbul balaga ko da malami muke da shi a jami'a ana lushe lakabi da rabbul balaga ba ana sahib an gane da ka kiyaye da wannan kalma ta gaba walikun shakkun wayu tattaru wa wiyin ghayrul malul hawali tajah malam yace rai raibin shine kokwanto shine shakkun Allah ce zalika da kitabu la raiba fi in kunta fi shakki raibin ko in kunta fi raibin eh, raibin shine shak wa minhu irtabu Allah ce fi qulubihim maradu am irtabu ko ko sun a sun shakka kaga raba yaribu shine fi'ilin sulasinsa raba ya yi shakka ya ribu yana shakka kamar da nafsar lasalin ke cewa da amma ya ribuka ilama la ya ribuka an gane ya ribu sai eh, raba aka nan irtaba ana cewa raba ya ribu ya yi shakka haka nana cewa irtaba ya ritabu shi ma ya yi shakka shi ne amirtabu sai muribun muribun kun ga ismul fa'il ne na araba araba abu ya sanya maka shakku araba ne amurka ko yuribu ne kamar da zuwa wata ruwaya ta hadisin da ma yuribuka ila ma la yuribuka kaga yuribuka abin da ke sanya maka shakku kamar abin da ke sanya maka shakku ila ma la yuribuka zuwa ga abin da bai sanya maka shakku to kaga araba ya sanya shakka yuribu yana sanya shakka muribin abin da ke sanya shakku an gane ko fahim amrin murib amrin muribin al'amari mai sanya shakka shine amrin murib shi yasa ce to muribun ismul faili an ɗauko ta daga asalin kalmar arraibu arraibu na kokwanto to muribun mai sanya kokwanto haka nan arraibal manuni ita kuma kalma ce da ake amfani da ita bi ma'ana hawa hawadithud dah am ya na sha'irun natarabbasu bihi arraibal manuni ko ko cewa suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki ne dan haka na tarabbasu tarabbus shine sauraro mu saurara mu yi daku mu saurari raibal manoni gare shi raibal manoni su ne hawadisul abubuwan da ke aukowa ga zaɓi ko rashin lafiya ko mutuwa ko wani hatsari ko wani menene su ake kira raibal suka ce kar ku daga hankalinku da faɗa da shi ku kyale shi mawaƙi ne da tarabbasu bihi raibal mu saurara masa raibal mano ma'ana abubuwan da ke aukowa a zamani mu saurari bala'i ko mutuwa ko wani abu ko kaza nan sai ya kare ya tafi an bance da shi kamar da aka bance da mawaki wane kamar da aka bance da mawaki wane shi ma ku saurara masa har haka ta auku to shine ma'anar raibal manuni da haka raibal manuni kaga ana nufin da hada ana nufin abun da ke aukuwa a zama sai kalma ta gaba raja'a na متعديا بمعنى رد والمرجع اسم محسن أو جمال أو رهاء من الرجوع kalmar raja'a mala yace ta'ati يستعمل متعديا ويستعمل غير متعدي kaga muta'addiyan bai daukan maf'ulun bi ghayra muta'addin wanda bai daukan maf'ulun bi wanda muke muku misali kaman nazala da anzala kaga nazala ita lazima ce nazala zaidu baka cewa nazala almuallimu zaidan misali kaga nazala mutaaddi an kana so ta zama mutaaddiya to sai ka kama ta abin da zai zama yaj'aluha mutaaddiya an gane kaga tana ta'addiya amma sai ka kama ta alhamza kace anzala anzala almuallimu zaidan ko ka kama ta tad'ifi kace nazala almuallimu zaidan kaga nazali akwai kalma wacce ita dama tun asalin ta bata buƙatar wani abin da zai sanya mata tadiya kaman katala kaka ce katalal kalbul qitta kaga baka bukatar sai ka ce aqtala kaga kalma ce tun asalin ta dama ita mutaaddiya ce to zaka sai a ce katala kalma ce mutaaddiya daraba kaga kalma ce mutaaddiya daraba al muallimu zaida kaga daraba kalma ce mutaaddiya amma kharaja fa kaga kharaja kalma ce lazima saboda ba ta dauka maf'ulun bihi direct baka cewa kharaja al muallimu zaida sai dai ko kace kharajal muallimu bi zaidi mala ya fita da zaidi ko kace akhrajal muallimu zaida to wannan shine lazim amma akan yi mata ta'addiya da wani amma ba muta'addiya bace bi nafsiha tun farko to ita kalmar raja'a na daga zuwa daga cikin abin da ke daukan ma'ana biyu tana zuwa lazima kace raja'a zaidun min safari an gane ko raja'atun kun dawo raja'a kaga ta zama mai lazi. raja'a zaidun zaidi ya dawo kuma tana zuwa muta'alliya sai ka ce maimakon ka ce arja'a sai ka ce raja'a wa zaid an fahimta ko sai ka amfani da ita raja'a din ita kanta sai ka ce raja'a almuallimu zaida to kaga wannan kenan to dan haka idan ta zo ita raja'a tana zuwa wannan kuma hasili a alqur'ani duk inda ta zo raja'a muta'addiya ta zo da raja'a ba ta zo da alhamza ba kamar da ake cewa fa in fain Allah fa kan lahu. Allah kaga ba sai fa in arja'aka Allah ba kaga kenan raja'a ta zo muta'addi a cikin alqur'ani Hakanan tana zuwa ar na komawa iyaka suna bambanta a masdar kace raja'ahu yarji'uhu raj'an raj'an shine masdar din muta'addi fi'ilul muta'addi masdar ɗinsa, in yana fa'ala fa'ala, kamar fa'ala kaman daraba yadribu darban qatala yaqtulu qatlan nasara yansur nasran to haka ne shi ma raja'a sai baban sarraj'an kamar da yazo eh, innahu ala raj'ihi aga raj'ihi komawa komar wanda zai masa amma idan lazim ne mazaninsa sa ruju an gane ko rujo raja'a yarji'u ruju'a a ga ruju komawa an gane ko to da kuma ya ce raja'a tana zuwa lazima tana zuwa kuma muta'addiya tana zuwa lazima raja'a ila kaza an gane raja'atun eh, haka nan tana zuwa muta'addiya kamar raja'aka Allah wal marji'u ismu masdar marji'u ko da ismul masdar bi ma'ana ar-ruju' ilallahi marji'ukum jami'a idan ce ilallahi marji'ukum jami'a ko dai zaman ana nufin zuwa ga Allah komawar ku take kaga marji'u ya zama bi ma'ana arruju shine masdar kaga arruju masdar to marji'u shi ma masdar kamar arruju shine ma'anar ismul masdar ya zama ilallahi marji'ukum bi ma'ana ilallahi ruju. ko kuma ya zamana ismu zamani suna na zamani Nanta ilallahi marji'ukum ma'ana zuwa ga Allah yake lokacin komawar ku shi kadai san lokacin da za ku koma zuwa gare shi ko ko zamana ismul makan sai zan marji'ukum makomar ku wurin da za ku koma da haka makomar ku ma'ana wurin da za ku koma ilallahi an gane to da haka marji'u yana zuwa da ɗayan waɗannan ma'ana ko da ya zama masdar bi ma'ana ilallahi marji'ukum ay ilallahi ruju'ukum ko ko zama na ismul zaman ilallahi marji'ukum ay waqtu ruju'ikum to abu ne wanda yake zuwa ga Allah shi kadai ya san wannan lokaci haka nan ko ko zama na ismul makan marji'ukum makomar ku ay makan ruju'ukum wurin da za ku koma zuwa gare shi to waɗannan sune kalmomi sai kalmar ra'a ra'a lahu ma'anayat min an-nazar akwai ra'a ri'ayatan na nazar lura da abu an gane ra'a yura'i yana lura da abu akwai kuma ra'ayal ghanam yar'al ghana an gane yar'a yana wannan eh, yana kiwo hmm, an gane kamar da sabbi ismu da a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هذا مرعى أبن رأي هذا رأى معنى المرعى أبن دبوبي كي كي وتا سكي شي شيني مرعى تلاقى لكلمة الرعى ده رعى تنازوها بمعنى نكيو ندبوبي تنازوها كمي بمعنى النظر سي كلمة تقبى نور النص الذي فيها الحياة ويسألونك عن الروح والوحي ينزل الملائكة بالروح والجليل نزل به الروح الأمين وملك العظيم تنزل الملائكة والروح وروح بفتح الراء رائحة طريقة وهو الحال الريح وقيل الشعر المعروف kalma ta gaba ita ce kalmar ruh mala ce kalmar ruh lahu arba'atu ma'ani tana da ma'anoni guda hudu ma'ana ta farko ita ce lin nafsin lati biha alhayatu ga rayuwa wacce ita ce sababan eh, ga rai wanda shine sababin rayuwa an gane ka mutum yana raye yana motsi abubuwansa na lafiya lau amma da rayuwa ta fita sai ga motsi ya tsaya sai ga duk abubuwan sun sun dauki lalacewa kayan ciki sun dauki lalacewa komai ya tabarbare saboda babu wannan rayuwa to wannan ita ana kiran shi ruh kamar da yace wa yasalunaka yasalu wa yasalunaka anir ruhi qul ruh min amri rabbi an gane summa nafakha fihi min ruhihi to wannan shine ruh bi ma'ana rai sai ma'ana ta gaba shine al alwahyu wahayi shi ma ana kiran shi ruh ya kama na ayar da Allah yake cewa yanzilul ta bir ruhi min amrihi mala'iku na sauka da ruhi ruhi anan shine wahayi sai ne ke cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina to da ka wahayi yana zuwa bi ma'anar ruh ma'ana ta biyu sai ma'ana ta uku shine jibril mala'ika jibril ana kiransa ar-ruh kamar da yake cewa nazala bihi ruhul amin rai mai tsarki shine mala'ika jibril sai mana ta hudu shine mala yace malakun azimun wani mala'ika mai girma sai ka misalin inda eh, ruhu ya zo da ma'anar mala'ika wani mala'ika mai girma yace shine inda Allah ke cewa ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu ga ta tanazzalul mala'ikatu amma malamai da yawa nan sun fassara ruhun shine mala'ika jibril shi kansa ibn juzair na kuma tafsirin sa daidai ayar shi kansa malaika jibril ne kuma a wancan gurin bai kawo cewa akwai wani malakun azimin ba to wala Allah ya zama ba sun kawo ko ya gano a cikin wani littafi amma shi kansa a tafsirin sa a daidai wannan gurin tanazzalul malaikatu yace malaika jibril kuma kwata-kwata bai kawo ko ya ce wasu sun hakaito cewa malakun azimin ba don haka wallahu ala sai abu na gaba shine wa rauhun inda yake cewa fa amma in kana min al-muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im kana min al-muqarrabin fa rawhun yace rawhun bi fathi ra'i ra'ihatun tayyiba an gane kanshi shine rawhun kaga da shi ko ruhun rayuwa rawhun ra'ihatun tayyiba والريحان yace فروح وريحان يتي الريحان الرزق الزكي shine ar-raiha wa qila ash-shajaru al wasu kuma sun ce itace sananne shine dodoya wasu na cewa dodoya ita ce raihana to da haka sai zama na rauhun wa raihan wannan ne abin da ya shafi kalmar ruh da rauh da kuma raiha sai kalma ta gaba kalmar rukam ya ce ma'anarsa ba a zahu fauka ba a kamar da ya ce alamsara an Allah yuzji sahaba Su mai bai da su mai ja'aluhu rukama an gane ko haka nan can yana cewa menene yake cewa ga sahaba su ma wa in yarau kisban Isa as-sama'i ya yaqulu sahabun markumun kaga markumun shine ko fawqa ba sahabun markumun giragizai wanda sashin ke saman sashi hakanan eh, nan shi ma ya ce da haka rukamun ma'anarsa ba zuwa fauka ba wa minhu markumun hakanan nan daga cikinsa akwai markumun wa yarkumuhu jami'an yarkumuhu shine ya tattara shi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma kuna alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu khabitha min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا sai ya saka kabisa sashinsa saman sashi sai ya tattara su gaba ɗaya fa ya ja'ala hu fi jahannam da haka yarkumahu ay Ya ce wa minhu wa Yarkumahu? sai mene shi shikenan to kalma ta ƙare, sai kalma ta gaba Wajen waja qur'a wa qad ta'awul fil ya ce kalmar raja shine fata an gane ko ya juna rahmatallahi innan lazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ula'ika yarjuna rujuna rahmatallahi suke fatan rahmar Allah da haka raja shine fi'ilinsa yarju ruju madinsa ya ruju mudari an gane urju shine fi'il amrinsa raja an shine masdar ɗansa ismul fa'il shine raji shi kuma ismul maf'ul marju to da haka yace raja bi ma'ana tama wa qad yusta'malu fil khawf haka nan akan yi amfani da kalmar ga abin tsoro sai a ce tarju kaza ma'ana ta khaf an gane sun yi kan yawan amfani da ita a waƙoƙin laraba ma tana yawan zuwa bi ma'ana yarju wani cewa yarju las'aha yarju las'aha bi ma'ana yana tsoron harbin zuma to da haka yarju raja yarju yana zuwa wa minhu daga cikin zuwanta da wannan ma'ana na tsoro ba na fata ba shine da Allah yake cewa la yarjuna liqa'ana innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya la yarjuna liqa'ana ma'anar ya khafuna liqa'ana to wannan su ma'anar zuwa na ma'anar kalmar raja sai kalma ta gaba rijalun rijalun أي غير واجب يأتوك رجالا ومثله بكل فواجب kalmar rijal malai ce kalmar rijal tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa jam'ur rajul rajul shine mutum shine rajul wanda yake ba karami ba shine rajul jam'un Rijal. kamar da Allah yake cewa fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal a wata kuma ya ce rijalun latin hihim tijaratu minal mumini na rijalun ga rijalun bi ma'ana jam'u rajul Wannan annahu na rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni to da ka rijalun jam'u rajul wannan na dikin haka nan rijalun yana zuwa bi ma'ana jam'u rajil rajil shine eh, mai tafiyar kafa ba mahayi ba rakibun mahayi rajilun mai tafiya a kafa yace inda Allah yake cewa wa minhu ya'tuka rijalan wa azin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan kai kira cikin mutane da aikin hajji za su zo maka suna masu tafiya akan sawun su wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amiq nan kulli zamirin nan za su zo maka haye ga dukkan ramamman raƙumi shine zamirin ramamme za su zo maka daga wuri mai nisa to mahallin shahil shi ne rijalun bi majam rajil haka nan wa minhum wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika shedan Allah ce wastafziz man istada'ta mini. ka wautar da wanda ka so daga cikin su wa ajlib alaihim bi khaylika kuma ka taho musu ka girke musu da mahayanka mayaka bisa ga dawaki sune khayl wa rajilika kuma masu mayaka masu tafiyar kafa to za ka girke musu rundunoninka na mahaya da matafiyan kafa duk ka zo musu da shi to mahallin shahid eh, rajulika shi ma rajin wannan su ne sai kalma ta gaba kalmar rafa tana zuwa da ma'ana biyu ma'ana na farko shine aljima'a jima'i ana kiransa rafa kamar da Allah ya ce wa illa lakum lailatas siyamir rafatu ila nisa'ikum an halatta muku eh, dalarrukan azumi to an halatta muku saduwa da iyalai kaga cikin dare kaga kamar da an halatta maka cin abinci cikin dare halatta maka abin sha cikin dare haka na halatta maka jima'i da can ba a halatta shi ba can ya halatta ne zuwa lokacin da za ka yi bacci da ka yi bacci to shi kenan ka fara azumin gaba to daga baya aka saukar da wannan ayar kamar da ta faru ga kisar wani eh, manomi da kuma sai da Umar radiyallahu anhu to wannan shine dan haka rafas bi ma'ana aljima uhilla lakum siya siyamir rafas hakanan wal kalamu bi hadhal ma'ana maganganu da suka shafi jima'i irin maganganun batsa da sauransu duk suna shiga cikin rafas an gane kamar da yake cewa faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj rafasa nan ana nufin maganganu da suka shafi jima'i sai kalma ta gaba ala mala ya ce an rijiz duk inda rijiz ya zo alkur'ani to yana zuwa da ma'anar azab an gane ko kamar lahum azabun min rijizin alim suna da azaba daga rijiz shi ma rijiz al'azaba ya ce sai dai inda Allah ya ce war rijiza fahajur ko war rujiza fahajur kaga mafi yawan ƙura sun karanta ta war rijiza kaga yana sun karanta ta war rijiza kamar yadda yake kira a mafi yawan ƙura sai ta zama da ita wannan rijiz din da waccan rijis ɗin duk karatunsu guda sai zama na rijis a nan bi ma'ana asna shi ne ausan wani rijis da fahajo shi kuma hafs yana karanta ta warrujis da damarra a ganin karanta damarra ya bambance ta da waɗancan waɗancan su ne eh, rigis na azaba shi ko wannan a arrijis na ausan gumaka to da aka yace shine warrujin zafa hajjur ita kadai ce bata zo bi ma'anar azaba ba sai ta zo bi ma'ana al-awsan sai ar-rijis yace kalmar ar-rijis ita kuma tana zuwa bi ma'anar najis kamar da yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar rijis ahlal bayti Aga arrijis shi ne alnajis ƙazanta da kuma najasa duk haka na inda yake cewa kulla eh, ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan haga rijsun lahma khinzirin fa innahu rijsun ay najisun shine mala yace dan haka yana zuwa bi ma'ana annajis ko annajisu haƙiƙatan au majaza abinda yake hakikatan au majaza ko majaza abinda suke nufi da majaza wanda asalinsa shi ba a bayyane yake ba kowane yake ba zahiri ba kamar da ce yalla zina wani na malhamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijistun min amalin shaidani aga duk waɗannan rijistun ne rijistun na malhamru rijist wal maisiru ridis kaga maisir shine caca wal ansabu da waɗannan abubuwan da ake kafawa na caca wal azlamu da abubuwan da ake yi shi ma alluna da ake kadawa dan a samu eh, sanin menene rabo ko wanne ne abin da yake Allah ya raba ya baka duka waɗannan ridis suka ce to waɗannan abubuwan su ridis ne ma'anawiya shi suke nufi majaziya dan ka taɓa allon da ake caca da shi ko ka taɓa. Eh, dutsen da ake tace da shi kaga ba cewa kana da dole alula ka takari saboda ka taba najasa saboda najasa ce wacce take ma'anawiya to ita yake nufi da majazana yace suna nufin rijisun haqiqatan aw majazan wa qad yusta'malu bi ma'ana al yakan zo bi ma'anar azaba an gane kamar da yace faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هذا رجس أنا ينا يزوى بمعنى العذاب والله أعلم سي كلمة تقبع رهب شيني خوف من ديتي أه ودمم إليك جناحك من الرهب بمعنى الخوف شيني الرهب haka nan wa minhu cikin sai yake cewa da ladina hum li rabbihim yarhabuna bi ma'ana ya yakhafuna sai kalma ta gaba ita ce raufun جميل. جميل. وهي العدل والرأفة. an gane waje alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahma kaga an hade su gaba daya ga ra'afa ga rahma yace to an raafa hiyar rahma an gane ra'ufun mai yawan ra'afa yace to ra'afa din shine rahma illa annar ra'afa ta sai dai ita ra'afa tana zuwa ne kamar yadda malam ya kawo fi eh, jalbi fi daf'il makruh ko eh, to shi kenan fi daf'il makruh gurin dauke abin da yake makruhi abin da ba a so idan aka tunkuɗe maka abin da baka so sai a ce an maka ra'afa shi ko rahma ta hada biyin gaba daya daf'ul makruh da kuma fi'ilul jamil tunkuɗe maka abin mara kyau da jawo maka abin mai kyau shi yasa ya ce fahiya a ammu kaga rahama ita ce a ammu minar ra'afa ita ra'afa bangare ne guda ita kuma rahama bangarori biyu to wannan shine bambancin su sai kalma ta gaba marabat maf'ala daga arrida radiyya ya yarda yarda laqad radiyallahu anil mu'minina kaga ya radiyya ya yarda haka in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum kaga yarda shine yarda to nan yace mardati shine neman yarda ko yarda yarda da rida da mardati duk ma'anar su guda kamar ya nabi limatu harrimu wa ahallallahu laka tabtaghi marzata azwaji an gane marzata shine yarda maminar rida ma'anar su guda da arriza sai kalma ta gaba ya ce kalmar rasiyatin kaga rasiyatin jam'i ne na rasiyatun ita kuma rasiyatun mu'annasa ce ta rasi rasi namiji ta mace kuma rasiyatun an gane ko don an yi jam'in rasiyatun sai a ce rawasi ko rasiyatun ko a ce rawasi ko rasiyatun duka jam'i ne na rasiya shi kuma rasiya mun ce ismul fa'il kun ga fi'ilinsa shine rasa ya rusu rusuwar rasa abu ya kafu an gane rasat ta kafu an gane tarsu tana kafuwa fahiya rasiya ta zama kafaffiya shine rasiya sai in an yi in an mata ta'adiya wani ya kafa ta sai a ce arsa kamar yadda walje wal arsa arsaha kaga ya kafa duwatsu ba su suka kafa kansu ba Allah ne ya kafa su shine bala arsa arsaha to wannan shine arsa fi'ilinsa yursi shine mudari'in arsa wanda wani in ita ta kafu da kanta rasa ya rasu wanda ya kafa ta arsa yursi ismul fayil din wancan rasi ismul fayil din mai kafawa shine mursi mursi mai kafa abu mursa abinda aka kafa shine yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha kaga mursaha kafuwarta yaushe za a kafa ta yaushe za a tabbatar da ita shi yasa ya ce wa minhu hukila lil jibali rawati daga nan aka cewa duwatsu rawati shi ma jam'u an gane rawasiya rawasiya ma'ana kafaffu waɗanda Allah ya kafa su suka kafu wa minhu mursaha haka nan mursaha bismillahi majreha wa mursaha haka ne yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha duka kafuwarta na sai ragadan kalmar ragada wa kulu minha ragadan ku ci mai na ragadan shine mai yawa an gane shine ragada sai rabuwatan makanan murtafe wuri mai tudu shine rabuwa an gane ko inda yake cewa ka masali masallazi ne fi guna amalan fi sabilillahi ka masali jannatin bi rabuwatin ko bi rubuwatin ana cewa rubuwa da damma kamar da wata kira'a take haka nan koko rabuwa da fata bi rubuwa tudu haka nan wa awaina huma ila rabuwatin shine tudu shine makanin murtafi sai kalma ta gaba raba ya rubu riba mm. asalin riba yace a larabci shine ziyada akulu na riba ya allazi na amanu la akulu riba kada ku ci riba mai ake nufi da riba ita asalin kalmar riba a larabci shine ziyara. an gada idan kana da abu ƙari abu ya karu sai a ce raba a ce rabatid darahimu Rahimu mi'a rabatid darahimu Rahimu mi'a dirhami sun ƙaru akan ɗari shine asalin ma'adar kalmar sai ana amfani da ita ga wani kari na musamman musamman kari ta gurin bashi ka ba mutum bashin dubu goma da nufin ya dawo maka da dubu goma sha ɗaya wannan ƙarin ɗayan da ka ƙara ita ce riba ko ta yawaita ko ta ƙaranta ita ce riba to da haka ma'ana ya ce asalin kalmar riba a larabci shine ziyada wa minhu daga cikin zuwanta da wannan ma'ana wa yurbi sadaqat inda Allah ya ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana rusa riba kuma yana bunƙasa shine yurbi yana ƙarawa kaga yurbi ƙarawa daga arba ya ƙara yayi mata riba da haka Allah yana yin ƙari ga sadaka haka nan wa rabatil ardu an gane rabatil ardu rabat shine bunƙasa an gane inda yake cewa fa idza anzal wa al-arda hamidatan fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat rabat sai ta bunƙuro sai danyo tudu shine rabat ay intafaqat ta dan kumbura ta bunƙuro to shine rabat kaga shi ma karuwa ne to da haka daga na ka samu kalma sai kalma ta gaba ya ce arham jam'u rahim arham jam'i ne guda ɗayansa shine rahim wa huwa farjul mar'a shine al'auran mace ana nufin mahaifa an gane inda yake cewa wa ya'lamu ma fil arham Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham kaga arhamu jam'u rahim shine mahaifa an gane wannan kenan yace wa yusta'malu fil qaraba haka nan ana amfani da shi kusanci a ce baini wa bainaka rahimun rahimun shine qaraba shine wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din ulul arhami ma abota zumunci da kusanci yace sai kalmar arji'uhu arji'u asir wa min wujuhi wa wajhu kalmar arjihu an gane arjihi wa akhahu kamar da tazo tana zuwa da abu guda biyu shi yasa yace minhu juzu wal hamzu wa tarkuhu ana karanta ta da hamza a ce arja'a yurji'u irja'an ko a ce arja yurji an gane yace to duk kowanne ana amfani da shi ko a ce arjihu ko arjihi kamar yadda ta zo a kira'o'i a akhiruhu ka jinkirta shi wa minhu turji man tasha'u min hunna turji wata qira'a turji'u kaga wanda suka karanta turji'u sun dauko ta daga arja'a wanda suka karanta daga turji sun dauko daga arja wanne yana zuwa to da haka shi ma sa turji'u man tasha'u min hunna ko turji man tasha'u min hunna kana jinkirtar da wanda ka so daga cikin su wa tu'u ilayka man tasha haka nan wa akharuna murjauna li amrillahi ita ma akwai kira'ar wa akharuna murja'una li amrillah kaga wanda suka karanta ta murja'una sun dauko ta daga arja wanda suka karanta ta murjauna sun dauko ta daga arja duk ma'anar su kuma guda shi yasa malai yace wa juzu fihi alhamzu wa tarkuhu ana sanya masa hamza ko a cire masa hamza kamar yadda yazo a kira'o'i na ra'a min ru'yati al-'ayn yata'adda ila wahid wa min ru'yati al-qalb Ya ce yace ra'a kalmar ra'a min ru'ya daga gani ru'yal aini ganin ido ya ta'adda ila wahidin kace ra'aitu zaida ra'aitu al-qamara falamma ra'a ash-shamsa bazigatan an gane ma janna alaihi lailu ra'a kaukabar gama maf'ulun guda ɗaya, ra'a kaukabar haka nan falamma ra'al kamara falamma ra'a shamsa kaga kenan ra'a idan ta zo bi ma'ana na gani na idanuwa to ta ta'adda ila maf'ulin wa min ru'yatil qalbi bi ma'ana al-ilm yata'adda ila an gane idan ta zo bi ma'ana ru'yal qalb ganin zuciya shine sanin abu an gane alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa fil alam ta'alam ko alam tara an gane alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil an gane to wannan ya ta'adda ila maf'ulain maf'ulul awwal eh, kaifa fa'ala shi kuma jumla da ta taho ita ce fi mahallin maf'ulul thani to da haka idan ya zo bi ma'anar ilm ya ta'adda ila maf'ulain sai kalma ta gaba ba mu gaggawa mu garma wannan haram tarabbasa in tazara lillazina lil mu'allaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu ashhur wallazina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa duk tarabbasa bi ma'ana in na saurara mhm na rufatan futat ko abiyan nike ya zama gari shine futatun sune rufatan aiza kunna izaman wa rufatan ma'ana rufatan shine abin da ya diddige ya zama gari arzalil umuri shine alharam shine makaskancin rayuwa shine tsufa da tukukufewa wannan shine arzalil umuri wal arzaluna da suka ce da annabi nuhu a nu'minu laka wattaba'aka al arzaluna za mu imani da kai alhalan wanda suka bi ka sune arzala kaskantatu shine sai min arzala sai raqa ورقي السلم في السلم في السلم filmadi kalmata raƙa yarƙi an gane yarƙa ko ya ce bi fathil ƙafi raƙa yarƙa shine na ruƙiya shi kuma raƙiya yarƙa raƙiya shi ne hawa raƙiyar sullam an gane autar ƙafis sama'i kaga tarka fi sama'i ka haura raqiya yarqa shi kuma wannan raqa yarqa raqa suna bambanta a filin mazi a filin mazi raqi raqan raqa wancan kuma raqiya a mudari'in su kowanne yarqa yarqa an gane idan aka zo ismul fa'il shine inda malai ya fama da waqila man araq lokacin da mutum ya zo Allah ce kalla idza balagati taraqi wa qila man raq sai aka ce waye zai masa tofi ina mai ruqiya ga hali rai ya shiga cikin wani yanayi ina mai ruqiya shine raqi an gane ko wasu malamai sun ce shi ma wannan daga irtifa kamar da ibn al-qayyim ya kawo a littafin sa na at-tibyan fi al qur'an ya ce wasu sun ce bi ma'ana wa qila man raqin waye zai haura da shi sama mala'ikun mutuwa ne ko ko mala'ikun azaba to amma shi kansa ya rinjayar da cewa marraƙin na tofi tunda mutane shi suka sani shi suka fi damuwa da shi ba sa iya sanin wani mala'iku ne za su haura da shi to amma dai raƙin suna iya neman waye zai masa tofi daga halin da yake ciki to da haka raƙin kenan sai kalma ta gaba wa raqiya sulam bil kasri raqiya fil madi wal fathu fil mustaqbal shine mudari yarqa sai ardakum ardakum والرجاء معناه ويمكن تهديه وترجع shi kenan sai kalmar rada asalin kalmar ita ce rada yarda ma'ana halaka da dalu an gane inda yake cewa fatar da eh, fatar da ta halak shi ne, in aka yi mata shi ne arda arda an mata ta'adiyya da alhamza rada ya halaka ardahu ya halakar da shi shi sai ya fara da ita ardakum ahlakakum wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum wancan shine zatan da kuka yi wa ubangijinku sai zatan ya halakar da ku shine ardakum warada alhalak wa minhu turdin da ta yanda yake cewa qala tallahi in kitta la turdini kaga la turfi ilal na arda ka kusa saura kirs ka halakar da ni shine kinta la turdin haka nan wa ma yugni anhu maluhu idza taradda bi ma'ana halaka an gane shi ne taradda sai kalma ta ƙarshe ita ce na rajifatun shine zanzalatun wa shidda fa rajifatu akhadathumur rajifa shine zilzila da tsanani kamar da lafada ga samudawa da kuma mutanen annabi shu'aibu kowanne a cikinsu a ake suratul araf Allah ce fa rajifatu shi shine girgizan ƙasa da kuma sanadanta. alhamdulillahi rabbil alamin mun zo ƙarshen harafin ar-ra'u in Allah kai musati mai zuwa za mu fara da harfu zai Allah nuna mana akwai eh, bude masallaci na eh, gidan filani wanda aka riga ka kammala shi to an sa insha Allah yau za a bude shi da kuma sallar azhar karfe 1 da rabi haka muna gayyatan jama'a wanda ya samu salari a halarci buɗe masallacin don a buɗe shi ya zama na an buɗe a fara salawatul khams nan gaba kuma insha Allah za a nemi eh, izini na sallar juma'a da an bayar shi kuma za a gayyace ku gayyata ta musamman amma wannan dai gayyata ne na a buɗe masallacin a fara sallah a ciki salawatul khams yau in Allah ya kai mu da karfe 1 da rabi bi iznillah za mu hada a nan gidan hilali don a buɗe wannan masallaci Allah ya nuna mana sai ɗaya daga cikin ɗalibai Allah ji ya jarabe shi ji an dauke masa mashin a gurin karatu a karatun eh, na masallacin Sultan Muhammadu Bacilo wanda ya bar mashin din ya saba kullewa da sarkar nan da ake daurewa to amma Allah sai ya jarabe shi je bai kulle ba dai ke dai Allah ya kaddaro ka san Allah ya kaddaro abu kuma shikenan bai sa karfan ba ka zo tun makaranta ce kuma geta da an ganga zo fita da mashin ba a sanin naka ne ko ba naka ba shikenan ya kada mashin ya tafi da shi muna fatan Allah ta'ala mai masa gurbin abin da ya rasa Allah ya bashi wanda yake yafi wannan shine malam Bilal gashi nan muna tare da shi Allah ya mai masa gurbi da abin da ya rasa Allah ya bashi wanda yafi wannan kuma Allah ya bashi juriya hakuri na wannan rashi wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh